آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم أنا نور وتكلم biyu ko daya ga na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da hudu da talatin wanda kama daga ƙarshen watan rajab zuwa wannan wata na sha'ban yanayi ya canja sosai musamman yanayi na tsaro ya ɗauki wani salo daban la shakka musulmi yana bukatar ya koma ga Allah yana bukatar ya nemi kiyayewa Allah mai zuwa da baka to hanyar kiyayewa babba shi ne mu kiyaye dokokin Allah ya yahfaduka ka kiyaye dokokin Allah to automatically Allah mai zuwa da baka zai kiyaye ko da mutum ya fada mummunan hannu to insha Allah Allah zai kyautar da shi duba kisan alkula wannan yaro tare da wannan sarki kada ya haɓaɗa hannun abokan gaba za su hallakar da shi domin da ya kiyaye dokokin Allah kuma shi walihi ne kuma Allah yana amsan addu'o'in shi addu'a ta gaitacciya yayi Allahumma kfinihim bima shi'ta shikenan Allah mai imani kuka yayi wadatar da shi ko da abin da Allah ya so ya halakar da su ya sake da gurin sarki sake addu'a Allahumma kfinihim bima shi'ta Allah mai rima da kuka ya dauki ke ka ga addu'ar shi to imam musulmi abin da zai rige mana shine ihfazillah yahfazuk kowa ya kiyaye dokokin Allah akan dace shi to Allah mai rima da kuka zai kiyaye shi sai zama aljaza'u min si amal dole sai mun tsoron Allah shi ayyukan mu zai Allah mai rima da kuka ya ba mu kariya sannan mu dinga roƙon Allah al'afiya al'afiya ita ce ka roƙi Allah mai girma kuka ya raba ka da bala'i Allah mai girma kuka ya raba ka da musiba ita ce al'afiya ita kuma mutum yana roƙonta safiya da maraice tana ce Allahumma yi as'aluka al'afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah kaga al'afu wal afiyata fi dunya wal akhirah ya Allah yana roƙonka al'afwa afwa wal afiyata ina roƙonka afiya afiya ita ce Allah ya raba mutum daga bala'i Allah ya raba mutum daga musiba Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali daga Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa fi dini duk abin zai aibanta min addini ya Allah ka raba shi shine fi dini wa a duniya ta duk abin da min da duniya Allah ka zai da iyalaina da ta hanyar a zuwa ma a sata a shagon a makawar wasu a shago a sa wuta a shago a sa bom shagon ya wani gazi to duka wannan abuwa insha Allah ta gama da ta musibar Allah ya nasaruka al'afu wal ta fi dini wa dunyaya wa ahli wa ahli Allahumma sur awrati ya Allah ka sitice min al'aurata ka rufa min asiri a irin wannan lokaci da muke ciki lokaci ne mafi yawanci mutane aka samu ba su da nutsuwa ana tashi ana jin tsoro to wa amin rawati ka amintar min da tsoro na Allah mafi yawanci aka samu yanzu tsoro ya kama mutane Da makana da imani babu abin da zai same ka insha Allah da duba annabi barai wuta za a jefa shi hasbi Allahu wa ni'mal wakil amma tsakanin da Allah kai ba ihu za ka yi ba amma ka ji shi yana da cikakken imani hasbi Allahu wa ni'mal wakil kuma ina za a wurga shi wuta amma da wani ne zuwa ce lokacin da a wurga shi yana nishi wani iri daban ko yana ihu ko yana cewa kaza da ma ka ji kalmar da yake fita bakin mai imani hasbi Allahu wa ni'mal wakil to kaga wannan mu'amin rawati ka amintar min da tsokuna Zai ka roƙi Allah kuma ya baka kariya ta dukkan jihohi guda shida gaba da baya dama da hagu sama da ƙasa wani wannan siyurkin ba wanda yake da shi kawai sai Allah Allahumma hafadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an uta da min tahti shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi cikakke kariya baya bar wannan addu'a safiya da marici to ga ba shawara ba imam mutun ya ga ba zai ba shikenan ba lalle ba dole lokacin da musibar za ta zo ta aran gama da mutun to mutum kuma zai tuno yana so ya addu'a kuma addu'a ba za ta ci ba amma kana ba da kariya rigakafi ya bi magani wannan duka addu'o'i ne na rigakafi kafin abu ya faru insha Allah Allah bai kuma ya gama da bala'i dire da kwanciya wannan Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ba annahu amara rajulan idza akhadha matja'ahu qala in zai kwanta ya ce Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfarha kaga ka kana neman kariya safiya da marece lokacin bacci Allahumma innaka khalaqta nafsi ya Allah kai ka halicci maraina wa anta tawaffaha kuma kai zaka dauki ran laka mamatuha wa mahyaha mutuwar ran gare ka take Allah rayuwar ma haka to in ahyaitaha muna da matakan bukatar wannan addu'a in ahyaitaha in ka rayar min da rai ya Allah zuwa gobe jibi sati mai zuwa wata mai zuwa shekara mai zuwa to fahfadha ka kiyaye mara ya Allah wa in amattaha in ka dauki mara ya Allah to ba ka ce ya Allah ka kiyaye min gangan jiki ba sai ka ce me babban abin da mutum yake bukata gafara ba ko da za a yayyanka naman ka wannan ba wani abu bane Allah zai hada mutum kuma mutum ya tashi wa in amattaha faghfir laha in kuma Allah ka dauki min rai to ya Allah ka gafarta mata ka tinka mu kuwa ce Allah gafarta ma ka fara ce ma a kanka Allah ya gafarta maka to Allahumma ya Allah ina roƙonka ne Allahumma inni as'aluka al'afiya Allahumma inni as'aluka al'afiya ya Allah ina roƙonka al'afiya al'afiya shine karba ni da bala'i karba ni da musiba na sarari ne ko na koyi kuma wace iri ce insha Allah Allah mai bi asaluka al'afiya ta gama da wannan bala'i to sai wani mutum yake ce mai a a sami ta hada min Umar wannan addu'an ka ji da gurin Umar yace min khairin min Umar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan ya fi karfin Umar wallahi alam shi ne tambayar me yake nufi a sami ta hada min Umar ka ji wannan daga Umar Allahu alam yake nufi zai bara kai cewa yana nufin kaza ko yana so mai izgilanci ne ko a'a to shi ibn Umar sai ya tabbatar wannan ba addu'a ta fi karfin Umar min khairi min Umar to wai ibn Umar nan min rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala shakka abin da ya rige mana kenan mu kiyaye dokokin Allah sai Allah kiyaye sannan kuma da su mu dinga roƙon Allah al'afiya to dai Allah sai Allah bai ma da kuka yi raba daga da bala'i kuma roƙon al'afiya ko a sallah ba aka samu wannan addu'a wannan take da sabon kawai aljanna Allahumma kfini warhamni wahdini wajburni wa'afini kaga wa'afini shine wannan din al'afiya kake roƙon Allah al'afiya sai dai bin kai to mafi yawancin musulmai ba su yi addu'a kuma ko da an yi a wani lokaci limamai suna sauri ko ina za a je Allahu a'lam dole yanzu an dawo gurin Allah sosai domin wanda ya rage mana kawai shi ne Allah ne don Allah shi ma an sake shi to shi kenan in ya sake mu kuma gaskiya ba mu ji daɗi mu koma ga Allah mai gama da kuka sannan kuma mai al'akhdhu bil asbab duk abin da zai iya ba mu kariyar ikon Allah to mu bi shi domin da aka samu wanda suka yan sintiri to kaga la shakka dinga ba su haɗin kai in an ce za a yi cajin ka da aka ce a ni ne ba to kai ne wa ko ma waya caje shi za ka shigo masallaci a cane ka daga hannunka kuma waye ko liman ne zai shigo domin an bar shi wani ya ce to ya aka bar wancan sai kasance bata musu aiki in aka kira su caji to a tsaya caji kuma duk wanda zai shigo ya kasance a caje shi da sannan kuma ba wannan cajin shi ne wani ainihin security ba ainihin security yana gurma yana gurin Allah mai yi amma wannan shi ana yi ne kawai al'adu. girma da kuka ba mu kariya Allah mai girma da kuka muke roƙo ya tsare mu da so da suke wannan abubuwa bai inna naj'aluka fi nuhurihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim daga za mu ƙara sababin kenan قال يجي والقضاء في الجميع ما وراء ذلك أي أن صلاة الظهر والعصر بعد الغروب قضاء mana salatul zuhur sallar da ake ce mata salatul zuhur ita ce take da suna al'ula ha salatul ana ce mata al'ula na biyu ana ce mata alhajira wal salatul asri ana ce mata salatul wusta حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين a cikin sallolin gaba da ita wannan sallah salatul asri ita ce mafificiya ita tafi kowace sallah falala akwai littafi sukutun da aka yi kashful mughadda fi bayani salatul wusta na alhafizul dimyati kawai zauna ya yi amfani lokaci ba ka ce ba ta lokaci ba don wannan ba ba ta lokaci ba ne ya yi amfani da lokaci shi a kan salatu musta ya ni salatu al-Asir. to salatu zuhur da salatu asr ba'da al-ghurubi idan mutum ya yi bayan rana ta fadi to yanzu ya kenan ta zama qada'un nan a maliki yake maka magana qada ya zama ramuwa ke? in ya zama da hanzari babu laifi amma babu hanzari ta bar lokaci har ya wuce to shi kenan ta zama fa'idatun ta biro kawai akwai ibn qayyim ya dogon magana cin littafin shi hukumu tarikhus sala ko littafin musamman tarikhus sala inda ya sallah ta wuce ta yi shi kamar abubuwan da muke sha ne abu ya yi kuma sai mutum ya sha ya kake gani sai dai Allah kiyaye kawai madara ce ta yanzu kuma kana ta dirkanta ba ga yana ba sai asibiti to haka nan sallah ta ɓaci kuma kana ta yi cewa ya ce ka yi dole na bukatar sai nasi ne zo baka dama ka rama inda dai da gangan ne to sallar ta ɓaci amma maliki ne suke ba da rangwame cewa mutum babu laifi zai iya rama amma ka san kuma fa wasu malamai su suna kaunani ne akan sallar ba ma akan sallar ba akan mai sallar shin ya zama kafiri ne ko kuma dai yana da cikin musulunci ji maganar da ake yi ya rubuta wal maghrib wal isha ba'da tulu'i al fajr qada'un salatu al maghrib da salatu isha su ma duka in sun zama an yi su bayan fito al duka sun zama qada ramuwa والصبح بعد ita الشمس قضاء إذا ما صلاة الصبح أن يتبايع rana ta zama قضاء ويجمع هذه الأوقات كلها تدكم وإن اللوكتا كبعدها وإن حديث يجمع هذه الأوقات كلها الحديث الآتي وإن حديث لما زعل صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في القضاء أنه صلى الله عليه وسلم أدن بند راموة من نسي صلاة هو اللي من تسلى كذا نسي الحديث يلو من توا ba da gangan ba da wata ruwaya man nasiya salatan aw nama anha ko mutum ya bacci bai yi ba to fal yusalliha idza dhakaraha to kai duk lokacin da ka tuna duk lokacin da ka tuna kawai sai ka tashi kai sallah to zaka na wanda take bayan ta a a ce fal yusalliha hiya wa da hadiya misali mutum ya manta salatul maghrib ta jiya bai yi ba yanzu ka tashi ba ka fara salatu salatu isha salatu subhi salatu duhur salatu asiri sai kuma ka zo kai salatu magriba fal yusalliha ita din kawai ita ake rabawa idan zakaraha idan ka tuna la kafarata laha illa dhalik ba ta da kafara sai ne wannan to nassin hadisin ya takaita rabuwan akan me akan bantuwa da kuma bacci to inda gangan ne shi ke na wannan ba mutum ba shi da wani hanzari waliyadu to an jabirin daga jabir kun abdullah shi ne abu abdullah baban shi abdullahi ibn man abdullahi ibn amr ibn haram al-ansari kaga sunan baban shi ya daidai da sunan wani sahabi daban abdullahi ibn amr ibn al-as shi kuma wannan abdullahi ibn amr ibn haram baban shi ne farkon wanda ya shahada ya ta hudu kaga shahada sun dade ana samu su to wanda mutum ya kasance a kashe shi da ya samu kanshi a cikin kashe mutane in mutum ya kasance ya samu kanshi an kashe shi to an yi rage mai zunubai da yawa amma matukan mutum ya kisa kuma to zunuban da suke kanshi ya yawa to ga wanda suke cinye wannan ayyuka in musulmi ne su ji tsoron Allah su bari domin musulmi ne za ce ji tsoron Allah in ka bari ka gafi bai zama Allah ba ce bai ji tsoron Allah domin musulmi yana ce wannan ayyuka ya ji tsoron Allah ya bari in ko bai ji ba to shi kenan gobe kiyama ya sani na za kai shi da rakin tiri Allah ce wuta kawai za a kai shi ba wani gargada ko ya biya ko na ba ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما to shi baban jabir shi ne farkon wanda ya shahada yakin uhudu kuma ya rasu ya bar ma jabir yan mata to kuma jabir da ya tashi zai aure a maimakon ya shigo budurwa yarinya sai ya dubo ba mai hankali manzo Allah aka yi aure ne ce shi a ah, budurwa ka aura ko bazara ce budurwa a zawara shi a ah, me za ba aure budurwa ba tula'ibuka wa tula'ibuha wa buha shi a yara suna laba ba na ya rasu ya bar min ya uwa mata ina jin tsoro kuma kawo ya irin su al'amarin ba zai yi ba Allah sai barakallahu lak Allah ya maka albarka Jabir bin Abdullah na cikin al ya fi riwaya shi ne ke ba mu hadithi lokutan sallar gaba daya farkon lokaci da kuma ƙarshen lokaci annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ja'ahu jibrilu alaihi salam ji manzan Allah sallallahu sallama malaika jibril alaihi salam ya zo gurin shi fa qala lahu qum fa salli ta shi kai sallah Fasallar salla dhuhra sai annabi ɗau alaihi wasallam ya tashi salatul dhuhra da wannan sai ke nuna maka salatar zuhur hiyar kula ita ce sallah ta farko a wajen kirki a sunanci in kana so ka fara kirki ka fara da salatu zuhur amma suna fara da salatu subhi laysa bi sahih hadidan da suka zo ko sahabbai ma suna ce ma salatu zuhur hiyar kula allati tad'unaha al-ula to kaga abin da shi sahabbai ya shi mai fa sallar zuhura sai salatu zuhur mu kuma muka sake baki mu ce mai wai azhar ko ka ce sallaita kai salatu zuhur to me bambancin shi sosai da salatu zuhur da sallar azhar ga dan gyara wani kai zaka yi sai mu kasance muna faɗin shi da larabci yayin salatu zuhur hina zalati shams lokacin da rana ta kauce daga tsakiyar sama wannan shine official lokaci na salatu zuhur idan an ga rana ta kauce daga tsakiyar sama amma ba haddade a ce lallai karfe daya ko ɗaya da kwata ko ɗaya da rabi ko biyu to kai wannan a ce wai lallai karfe kaza a haddade ba tare da ana lura da zawani wannan shi ma gargajiya gargajiyanci ne sai mu yi kokari mu gyara wannan domin yawancin masallatan mu ma muna fama da yin wannan sai a ce karfe kaza aka aji to yana kuma lokacin rana ta yi zawani kafin wannan lokacin da minti talatin to ga sunna shine hina zalati shamsu thumma ja'ahu al-asra sai malaika jibril ya saki saukowa lokacin Salatu salatul shi ne ake cewa da asar. kaga shi kalmar larabci ne kamar tafanar biji la ka cire wannan alifin kaga la a sar ya tafi daidai da daidai to kai ba ce salatul asr asr sai zo mai lokacin Salatu asr hiya salatul wusta فقال قم فصلي tashi bai sallah fa sallal asr sai salatul asr hina sara dhillu kulli shay'in mithlahu lokacin da inuwan komai zama kwatankwacin shi wannan kana so ka gane salatul asri lokacin yayi ko bai ba ka shiga rana sai a sa tape a jikin me a jikinka daga sama zuwa ƙasa to sannan kuma sai a sake sa tape din a ƙasa daga kafarka zuwa ƙarshen inuwan don ya da daidai da daidai lokacin salatul asr wani lokaci kuma aka samu da yawa muna yin salatul asir din kafin lokaci shiga musamman lokaci ya canja ya ce uku da rabi za a yi sallah kuma lokacin yana yawa in ka gwada tsawonka za ka samu akwai saura to shakka masu kiran sallah sai su dinga amfani da hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wajen gane ba su dinga amfani da mai lokaci ko kuma a makotanmu sun kira sallah saboda haka kuma lalle mu kira a dinga tabbatarwa zai ce sun maja a hudu asar faƙala kun fasalli shi a yi sallah fasallar asara na tsara zillu kulli shayin mithla lokacin da inuwa komai da komai ya kai irin shi daidai da kwatankwacin shi sun maja a da nagari sai zo mai lokacin salatun nagari shi ne nake cewa ba daga maghrib wa qala qum fa salli ci tashi ai sallah qum fa salli tashi kai sallah arwayin da imam malik abu wa shi ne hadithin farko ci yayi sallah ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma salla rasulullah sallallahu alaihi mana shi malaika jibril shi yake limanci kamar da cikin hadithin Abdullah ibn abbas amma ni jibrilu inda albayti marratayn malaika jibril ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam limanci hasu biyu a Ka'aba wannan yake cewa qum fa salli fa sallal maghriba sai salatul maghrib hina wajabati shamsu yani hina saqatati shams wajaba saqata lokacin da rana ta fadi hina gharabati shamsu kage na maka rana tana faduwa an buɗe kofofin sallah ne sallar magrib ta halatta lokaci in ana gani za a jinkirta ko da raka a biyu a yi babu laifi annan sallah su ce sallu qablal magrib sallu qablal magrib wa fi thalithati ke liman sha ana uku manzo Allah sallah su ce ga wanda ya so in kana so ka yi sallah kafin magrib bila? ka tabbata da me ya faɗi rana ta faɗi to shi shikenan ko a duniyar mutane ko a duniyar aljanu an bude min kofar nafila gama daga bayan salatul asri zuwa kafin ranar ta fadi shine aka kulle kofofin nafila gama daga rana ta faɗi babu wani wanda zai ce an hana nafila ko imamu malik ma rahimahullahu ta'ala makaranta cikin fatul bari wa ibnu hajar ce wa an malikin qaulun akhar bi da gurin imamu malik rahimahullahu ta'ala ko ta magana daban ya ce wannan nafila kafin sallar maghrib mustahabbi ce in kuma zaka ci gyaran ibnu hajar al-asqalani to bismillah fatul bari a mujalladi ne cewa amma lakin qaulun akhar bi istihbabihima in mustahabbi ne yi to ga me za tsaya na ta kuma abin da yana ce malikiya wani sai ce wani yana duka mutane akan sallah kafin ba a na umar yake duka mutane wallahi kuma bai sai da ci sahabbai akan wannan da domin a gaban manzan Allah ake yi mana umar ma yana bi manzan Allah ne a wuzu billahi wannan kuma zai yi kuwa a umar yana ji abubakar ke a umar shi ba duka mutane akan sallah kafin sallan magariba yana ladatar da su ne dai akan sallah ba'da al-asr ba'da al-asr laysa ba'da al-maghrib domin da suke bayan magrib suna da yawa inda mutum ba zai zo masallaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai dauka an ƙara sallah saboda mai mafi yawancin sahabbai suna da rakoyi guda biyu wanda dai mu jinkirta shi insha Allah da sati mai zuwa muna raye to sai bayani lokacin magrib din da kuma wannan nafila din da ake yi domin ana ta jari ja akan alhali kuma ba abin jari ja bane in ka so ka in ka so ka tsaya har abota da sallah shi ke kuma ka so ka zauna a can waje kar ka shigo masallaci har sai ka Allahu akbar Allahu akbar sai ka karasu to kan ka shigo shi ke da mai sallah zai to mas'ala ce mai sauki amma ga wanda ya tsoron Allah to fa al maghriba hina wajabat ash-shams lokacin da rana ta fadi thumma ja'ahu al-isha sai zo mai lokacin al isha ita al isha asubun sunanta ana ce mata atama domin ana shigar da ita cikin dare sa sahabbai ba su saba yin sallar isha wai karfe takwas saura kwata kullum karfe takwas saura kwata a ina ka samu wannan wani lokaci ana shigar da shi wani lokaci kuma in ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yi ga sun dan taru sai ayi sallah amma mafi yawanci mu musamman da ramadan ai kawai lokacin sallar isha sananne ne ana kiran sallar maghrib ka ji za ka sha ruwa ka dan fara ga wasu lokomi kuma sai ka ji an kira ka zuwa wani zuwa sallar isha to kaga fidin bai so su daidai ne bake da dan bari ka dan take ka dan huta tukun ka dan to sai kira ka zuwa sallah mai ka samu muna gaggawa kuma wani yawancin gaggawa ina za a je kenan wai tafsiri tafsirin sunna ne manzo Allah ce lalle zan yi tafsiri bayan ba. manzo Allah bai ce lalle ba tunda bai ce lalle ba to sai a tsaya ba da sallar da nutsuwa ko kuma a bar sallar cikin dai to lokacin salatu isha ya zo faƙala kun fasalli ta shi kai sallar fasallar isha hina ghaba shafaq to kaga duba sosai in shafaqi bai kuyi ba kai sallah babu sallah wanda ma jinkirta ta zuwa karfe tara din ko karfe goma ke to sai an daga tafsiri za mu yi sallar isha sai da dole sabari kuma ya faru ka ce sai an dawo daga tafsiri karfe goma za a zuwa yi sallah sai a kira sallah kuma a zuwa yi sallah babu laifi amma duka wannan in ka gane yaya lokacin sallar isha ne na gaba na samu sabani amma rashin karatun da kuma son zuciya shi ke kama wasu sabani to asalin farkon lokacin kenan daga shafaki ya goya sun maja ahul fajira sai sake zuwa mai lokacin salatul fajiri kaga na ce mata salatul fajiri na ce mata salatul subhi ce mata salatu ghadati fa qala qum fasalli salli tashi kai sallah fa salla al-fajr hina baraƙar al-fajr dan ya ce hina baraqu hina baraqa baraqa al ko kuma ka bar shi haka hina baraqul fajr lokacin fitowar al-fajr in game da shi baraqa shine ya zama fi'il madhi lokacin fitowar al wannan mala'ika jibril ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashi kai sallah aw qala safa al-fajr ha sab'a al-fajr lokacin da al-fajr yake toke wannan ranar farko ke kaga an ga mai lokacin sallar farkon lokacin ke to za mu ji daga wannan lokacin zuwa yaushe ثم جاءه من الغد ما معنى الغد معنى الغد yau bayan yau kenan bayan zan amsi kuma jiya kafin yau kenan sun baja ahu min gobe sai sake zuwa ghadi Allah ya fada shi a Qur'ani wala taqulan da shay min fa'il dalika ghada illa in sha Allah ghadi gobe ku sai kuma yin dhuhr lokacin salatul dhuhr qala qum fa salli fa salla dhuhra hina sara dhillu kulli to sai aka kai sallan salatu zuhur din can karshen lokacin ta lokacin inuwanka ya dire da tsawonka to nan shine kuma farkon lokacin salatu Allah az-zuhur ke Allah salatu al-asr thumma ja'ahu al-asr fa qala qum fa salli ki tashi kai sallah fa sallal asr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatu al-asr في نصارى ظل كل شيء مثله ها هكذا يو زي زما باكا تند وانشن يا زما مثله لوكاشين فرقو كين تو زي قم اون فصلي فصال فصلى العصر حين صار ذل كل شيء مثليه مثليه sai zama lokacin da kowanne abu inuwan shi ya yi dubulin shi ma'ana wannan shi ne can ƙarshen lokacin salatu al'asiri sun maja a hulun ba waktan wahida sai zo mai sai zo manza Allah sallasa lokaci daya na jiya da na yau duka lokaci daya domin ne dalilin mashhurin magana cikin malikiya akan cewa mai magriba lokaci ɗaya take da shi kawai amma muka sake duba hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As yace waqtu salati al-maghrib idha ghabat ash-shamsu ma lam yasqut ash-shafaq matakan shafaqi bai buya ba kaga yana maka cewa salatin maghrib ita ma tana dogon zango yace waqtan wahida lam yazal anhu bai gushe ba daga lokacin jiya da na yau al maghrib ne ثم جاءه العشاء سيساك زوا مي لوكاشين صلاه العشاء حين ذهب نصف الليل لوكاشين ربن دري ما يوشي ربن دري كربي نو كده sha biyu ya wuce ki karfe daya daga ka dauka karfe bakwai takwas tara goma sha daya sha biyu karfe daya biyu uku hudu biyar to awa shi ne da yake kaga daga bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu yawa sha biyu zuwa ɗaya ke wa lokacin aka yi sallar ne aka yi salatu ya sha ya kake gani to in kaga wai sun yi karkace wai sun zo da wani bidi'a ko neman suna ko menene a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika ya umarce shi aw qala thuluthul layl ko kuma dai ce thuluthul layl thuluthul layl shine ka raba dare kashi uku dare ka dauki kashi daya in zai ɗauki kashi a awa sha biyu to sai zama awoyi hudun farko ke fasalla da a sai Salatu da isha sun maja a hina asfara jiddan sai kuma sake zuwa mai lokacin da gari haske sosai lokacin salatu subi ce fa qala qum fa salli ce ta kai sallah fa salla al-fajra sai salatu al-fajr a lokacin gari ya haske amma kafin fitowar rana idan ka ji masallaci bayan kuka kara sallah da minti talatin sai kuma ka ji sun taɗe gama to kan abin da zama ma ba mu domin wani lokaci za ka samu irin wannan abubuwan an yi shi sai su ma baki a gurinmu alayi kuma ba bakon abu bane ku kun gama musalla da minti talatin Sai ga kuma ta Allahu akbar Allahu akbar shirin la ilaha illallah karka ce ba su yi ba babu ne domin shi yana ma yana so ya aiki da wannan hadisi kuma yana da kyau ka karanta hadisi kai ka aiki da shi ko so ɗaya ne masallal fajira sai salatul fajr thumma qala sai malaika jibril ce shi manzon Allah sallallahu alaihi ma bai na hadaini waqtaini duk abin da yake tsakanin wannan lokutan na jiya da na yau to duka waqtun ya ne sala lokaci ne na sallah mana kenan kaga an dan jinkirta sallar isha ta dan shiga ciki lokacin ta ne in kaga salatul fajri an dan jinkirta bayan sallah alfajr har gari ya waye amma kafin fitowar rana duka lokacin ta ne amma mu yanzu mafi yawanci ba ma iya jiran sallar har zuwa lokacin a ce malam liman baya nan ya yi balaguro ce ku jira ni za mu jira shi kuwa ba na jira ba ce ku jira ni kuma sai muka ga karfe takwas ta yi karfe takwas da kwata kowa masallacin sai zaku cewa lallai sani ne da yi sallace ba na ibi ne lallai sai shi ne zai ba da sallar maganganu dai sai su yi yawa sosai Domin ji tsoron Allah wajen jera domin kana cikin masallaci kana jiran sallah to kana cikin hukunci mai sallah ladan da zabin gaba mai sallah to irin shi za a baka amma mafi yawanci ba ma iya zaman masallaci mun gwamnace mai zaman kan titi a gama ba a yi sallah ba ko an yi sallah mu fita titi mu je mu ta hira a zagi wancan a zagi wancan mun fi gwamnace wannan da mu yi tasbihi hailala istighfari to kaga lamarin naku akwai abin duba sosai ko a ji bbc a ji a ji labarai a kallon tv a kallon menene cnn kallon kwallo kallon menene wani ya zuwa na قال رواه أحمد والنسائي والترمذي ونقل عن البخاري أن نقلت له الإمام البخاري أنه قال هو أصح شيء في المواقيت شي wannan hadithin shine hadithin da yafi inganci wajen mawaqitus salat lokutan sallah nuna maka sallah tana lokuta biyu wannan shine hadithin da bin ganci qala shaykh rahimahullah mai al-khadri rahimahullah ta'ala ke cewa wa man akhara as-salata hatta kharaja waqtaha duk wanda zai jinkirta sallah har lokacin ya fita kamar kai mata biyu ne ko kai dan kasuwa ne ko kuma kai dan kwallo ne ka je kallon kwallo sai kasance har aka nuna kwallon lokacin sallah jirin sharri sai kasance an sa kwallo kafin ba har ta zo ta shiga cin isha daga mafi yawanci zai samu cewa bai yi sallar magariba ko kuma lokacin salatul asr sai kasance an shigartar da shi ba da salatul asr akan me akan abin da ba zai amfani da shi ba da duk wanda ya jinkirta sallah hatta kharaja waqtuha har lokacin ya wuce ya kubce fa alaihi dhanbun azim akwai zunubi mai girma malam bai ambata girman ya yake ba dhanbun awi zunubin ko zai kai mutum wuta illa an yakuna nasiyan na iman sai dai mantuwa ya yi to nan ba komai kan shi na iman ko bacci yake ta shirga amma ba bacci gangan ba akwai baccin gangan da gangan ya ji ana kiran sallah kuma sai sake gyara kwanciya to ga wannan shi akwai zubi a kai shi musamman sallar asuba sai shi dan wannan ne ya cika dawo mutane sai sake jawo ya shi gaba to ga shi wannan laisa na'iman wannan muta'ammidan dan ganganci ne yana mu dakata nan muka zan insha Allah sai mu dauki bayani akan wannan din tare da bayani lokacin sallar maghrib kuma bayani a takaice wannan sallah da ake yin ta kafin salatul maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib wa fi thalithati liman sha'a da wanda su mata Allah bai fara muka da mu fi duniyar akhirah kan mutum Allah bai mara muka kawar da su Allah bai mara kai zauna da mu kada manta da addu'a ganin wata tunda tabbas yanzu sha'ban ya shiga Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni kaji wannan addu'a ita ma ɗaya daga cikin addu'o'i ne da suka mana zaman lafiya amma sai dai na nake lura kamar yawancin musulmai wasu da yawa da yawa ba san addu'a ba za ka yi cewa kashi saba'in a cikin musulmai ba ma addu'a duniya ma kai har kashi cisai kuma abin da muke bukatar shine zaman lafiya sannan wannan wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi iya biya babu wata da Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi fiye da Sha'ban idan baya cika shi gaba ɗaya sai kai samun uzurin ka cikin watan na Sha'ban kafin in Allah ya kai mu Ramadan yi kokari ne shi imanan wa ihtisaba muna masu imani muna masu neman ladan Allah kuma fara guzurin tsoron Allah cin yanzu ya zan yi azumi tare da cikakken tsoron Allah amma ba yaya zan yi azumi tare da madara pig ba zama duk wani lissafin shi ne da me da me zai ci azumi da me da me zai sa ranar sallah mafi yawancin tunanin nan ya gane da ma babban tunanin ka yanzu yaya za ka yi azumi imanan ci saba yaya za ka yi azumi tare da takawa in ka samu wannan insha Allah ko karuwa ko kuke samu ka sha na buɗe baki da sahu to insha Allah ka ci nasara ba gaba Allah ne da kuka yi da mutum musi Allahumma zayyin da bi zina su iman wa ja Allah guda ta mutari subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum